Bismillahi Rahmanir Rahim. Bakar aya, kashi na ashirin da tara. Yau da daddare iyayena za su zo nema min aurenki. Wannan ranar jinta nake yi sosai a raina bebi. Da sannu za ki kasance mallaki Na san zan zama namijin da ya fi kowa sa a rayuwarsa. Bye, I love you too baby. Take care. Daidai nan ya ajiye wayarsa. Ita ma Bambi a daidai nan ta ajiye rikodar da ta saka a kunnenta, wacce take ɗauko mata duk wata waya da zai yi a cikin motarsa. wani lokacin idan ta ji sirrinsa ne da bai shafi aikinta ba ba ta kunnawa wannan ne dai ta tsaya tana sauraron abin da yake faɗa wani irin zirin haushin jalila ne ya ziyarci zuciyar bumbi a lokaci guda wanda ita kanta bata san ko na menene ba jalila hasashe na ya tafi daidai duk matan da ke kewaye da shi ke ce a ransa sannan daga ji ko tsohuwar matarsa bai yi wa wannan san ba dole ne ke ma bincike ya bi ta kanki kenan saboda zaki iya bata min budget ta faɗa a hankali tana jijjiga kafa akan gadan sai da ya sauke waya daga kunnensa kafin ya kashe komai na mota ya fito waje mai da murfin mota ya yi ya rufe tare da nafas sashinsa yana ɗan jijjiga kiɗin da yake hannunsa dan sauri yake da alama so yake canja kayansa ya bar gidan hannu ya saka ya buɗe kofar shiga falon. sai kuma ya tsaya ya kalli wajen tukunna don ya yi tunanin ko ba sashen nasa ba ne saboda kamshin da daɗin turaren da ya tunkaro hancinsa ƙafarsa ya saka a cikin falon inda sanyin tal ya ƙara ratsa tafukan ƙafarsa yayin da hankalinsa kuma da inanuwansa suka bazu cikin falon suna kare masa kallo. Anya kuwa nawa sashen na shigo? Ya faɗa a ransa. Komai ya yi ƙalƙal kaman glass, kujerun ma kaman ba su ba. Idansa ne ya kai kan kulolin abincin, kaman jiya, yau ma an ajiye su a dining ɗin. Yau ma nufar inda suke yi ya buɗe ya ga a ciki. Da ya karamar takarda ya fara cin karo a wajen an ninke ta. Ya buɗe takardar don ganin mai ta ƙunsa. Rubutun ba wani mai yawa ba ne. Ban ajiye jus a kan dining ba, yana cikin fridge. sannan kana buƙatar wani abu ka dinga rubutawa kana ajiye min. Takardar ya ajiye ni sa don cire kayansa. Har sannan sauyin da yake gani a sashen nasa bai bar cikin kansa ba. Nan ma wani abin mamakin ya arba da shi. Dan an canja bedsheet ɗinsa da kuma duvet. Kayansa da suke hanga an ɗebe su. An share an saka room freshener mai ƙanshi. Jan dogon numfashi ya tare da sakinsa da murmushi, wanda bai san ma ya kwace masa ba. Banɗaki ya shiga shi ma a gyare, dama ya yi tunanin hakan. takaitaccen wanka ya fito sannan ya saka kaya masu sauki a jikinsa shi ma wardrobe din nasa an masa gyara na musamman wajen kayansa na yadi daban suit daban haka ma na bacci da kuma na shan iska da sauri ya gama wai ya fito wajen abincin dan na jiya ma har yanzu ɗanɗanansa bai bar shi ba ga kuma wani zai sake ɗanɗana bayan ya gama cin abincin ya buɗe firiji zai ɗauki jus ɗin da ta faɗa a nan kam har razana yi tare da matsawa baya wai anya ko ba mafarki yake ba abubuwan sun yi yawa a kira su da gaske ne Yanda ya ganta bata yi kama da matar gidan da za ta yi wa'annan abubuwan ba, duk da ya san tabbas akwai dalilin ta na yin hakan, amma abin ya gagara daina bashi mamaki. Duk girman firij in an cika shi tab da sinadaran motsa baki, kamar a supermarket. Snacks, juices kala-kala, kowane kala da inda aka shirya su. Hannunsa ya kai ya ɗauki kwaf da farin abu a ciki. An yi silin bakin kwaf ɗin da leda. Budewa ya zuba a bakinsa. Da ya kafa kai bi ajiye ba sai da ya kusa shanyewa, saboda yanda kamshin ayaba da kuma madara ya ziyarce shi ga kuma sanyi. anya dinga nan ba asiri ta min ba nake jina kaman a wata duniya daban abin kaman ya wuce a ce kwakwalwa ta dauka irin wayannan abubuwan ko asiri take min ne ba zai dame ni ba idan mutuwa ce ma ta same ni cikin daɗi ba a wuya ba ɗakinsa ya sake komawa har a nan da kofin a hannunsa yana kurɓa takarda ya dauko da biro ya dawo falon na dawo gida na tarar da abin mamaki wanda na dade ban ga irinsa ba ko da kina da naki dalilin na yin hakan amma ni dai a zuciyata na ji daɗin hakan in ba za ki damu ba ina so mu haɗu da ke za mu yi magana Yana gama rubutawa ya ajiya inda ta ajiye nata, kana ya fice daga sassan cike da nishaɗin tarbar da ya gani. Bai nufi sashin Libna ba sai ya shiga motarsa ya bar wajen, dan dama tun safe ta kira shi a ofis cewar ba ta nan, inda sabo ya saba. Sai ta yi tafiya ta kafin ta ce masa ta tafi. Tun abin yana damun sa har ma ya daina saka shi a ransa. Tun sanda ta ji wayar da Jabirai a shigowarsa cikin gidan, har sannan bata motsa ba tana zaune. Iliyan ce ta shigo da sauri tana cewa, "Anti Maryam, ya dawo ya sake fita fa." Eh, na sani. Daga haka bata sake cewa komai ba ta nufi sashen nasa. Shirin da ta tsinci kanta da yi, da kuma shiga nazarin da ta yi ya bata mamaki matuƙa. Me yasa za ta ji babu daɗi akan hakan? A'a, ba babu daɗi ta ji ba. Kawai yarinya ce bata kwanta mata a rai ba sam. Dole ne ta kyakkyawan bincike a kanta. Ga wannan aiki da ta ƙirƙiro wa kanta na yi wa wannan mutumin hidima. Ba don komai ba sai don ta shiga ɗakinsa ta samo bayanai game da me yake kana amma babu komai da ya shafi abin da take son gani a ɗakin. Haushi ne ya kule ta a ɗazun da ta ga aikinta ya tashi a banza. Yanzu ba ta da zaɓi illa ta sake shiga jikinsa sosai. Ta hanyar haka ne kawai za ta yi wa General Abdu manga burki ba tare da ta sa mutanenta a haɗari ba, ko ita ta je da kanta ta aikata wani abin. Wajen da ta ajiye abincin ta nufa, kamar yadda ta yi tsammani ya ajiye takarda kuwa. Bayan ta gama karantawa ta matsitsike ta tana cije baki. Ina ruwa na da jin daɗin ka. Ya dafi maka da kasan da wata manufa nake yi ba don ka ji daɗi ba. Wato ka ji daɗin abin da na yi a banza ni ban samu abin da nake so ba ko? Kulolin abincinta ta ɗauka ta fito tana murmushi, wanda ba wanda ya san ma'anarsa sai ita. Jalila na zaune akan tabarmar ɗakinsu ita da Farida, suna ta taɗi akan yadda aurenta zai kasance, don yau ma mutane za su zo daga sa Jabir. Iye, ni ba ban taɓa kawo a raina Jalila za ki yi aure ba, na kuma nan kusa. Shi Shikenan wato za ki tafi ki bar ni ko? Farida ta faɗa kamar za ta yi kuka. Kama hannun Farida ta yi ta ɗan guntun murmushi. Haba na in na tafi ai ba mun rabu ba ne. Na san zaki ki dinga zuwa mun ko? Alakar mu ba za ta tsaya don na aure na tafi na barki ba ai. Eh na ji dai. Da alama wannan mutumin da ya ci rututa tun da har ya siya ki daga haduwar lokaci kalilan. Inna ta ce tun daga yanzu za a fara shirye-shirye. Dan baba ba zai sa doguwar rana ba sosai. Hmm. Haka na ji an faɗa. Ni ma na auren a ta ya zo min. Wai ni ce zan yi aure. Ko yaya ƙawayenmu za su ji? Ya za su ji kuwa? Yanda na ji mana. rasa suka ci gaba da yi, Gaba ɗaya mutum ba zai gane sana son auren ya kasance ne ko a'a ba. Tarba mai kyau aka yi wa 'yan uwan Jabir a gidan su Jalila. Cikin mutunci aka yi komai aka gama, aka tsaye da magana. Nan da wata uku masu zuwa auren Jalila da Jabir. Ba a saka da yawa ba, sannan kuma ba a yi takurarren lokaci ba. Lokacin da Jabir ya ji wata uku aka saka bai ji daɗi ba sosai, don ya yi tunanin bai fi wata ɗaya ba. Amma kuma su iyayenta suna buƙatar shirye-shirye na aurar da 'yar tasu. Sannan ko da ya ce ba sai sun yi komai ba ya san ba za su fasa yin komai ɗin ba. shi yasa kawai yi haƙura tare da cewa Allah ya kai mu. Hajiya, Hajiya, Hajiya, wata mai aiki ce take rintamawa Hajiya Rabi kira a zaune, Wace ta shigo shashen nata da sauri kamar za ta kifa. Kyal ube, me yasa miki haka kamar kin ga aljan? Hajiya, Jawahir ce Hajiya, ta yanka tsintsiyar hannunta jini yana ta zuba. Tana ma rike da wukar a hannu ta hana mu isa inda take. Tun kafin ta gama Hajiya Raba ta mangare ta ta nufi sashen Jawahir ɗin da gudu. Tun kafin ta isa take jiyo jin kukan jawahir ɗin, da alama ta yi kuka har ta gode wa Allah. Kamar yadda Lu'uba ta faɗa, tana riƙe da wuƙa a hannunta. Jini ko yana ta zuba a hannun nata ba tsayawa. banka da jikin hutu cike da jini lafiyayye, ya samu hanya sai fita yake. Wani jini ne ya ɗebi hajiya rabu saboda zunzurutun tashin hankalin da ta yi tozali da shi a yanzu. Cikin rawar jiki take takawa zuwa inda ita ta take tsaye, wanda ita ma jirin take saboda rashin jini. Jawahir ‘yata, me yasa haka? Me yi zafi? Me kika rasa a duniyar nan ki faɗa min shi da har kike kokarin tafiya ki banna a kansa. Jabir Momi, Momi kin kasa bani Jabir. Mutumin da tun da na buɗe ido na tashi da sansa. Kin kasa bani shi kullum sai kwana kwana kuke min. Yau kawai sai na ji labarin wai an bashi wata mata an saka rana. Ni kuma ina nan ina da kan soyayyarsa wacce take ce raina kullum. Tunda ba za ku bani shi ba gwanda na mutu na huta kawai. Tana gama faɗin hakan ta faɗi ya raba ƙasa. Da sauri Hajiya Rabu ta kinki motar da ƙasan tana sharɓar kuka kamar ƙaramar yarinya. Ihu take tana kiran direba wanda ya shigo ya taimaka mata suka kinkime ta zuwa mota sai asibiti. Sai bayan da Hajiya Rabi ta ga an shiga da ita imazinci an tsaye da jinin kafin ta samu nutsuwa kiran wayar Hajiya Zina. Tana ɗaga kotun kotun kafin ta ce wani abu ta fara zazzaga masifa. Kin kyauta Hajiya Zina. Ɗanki zai angwance nan da wata uku. Ni kuma ‘yata za ta mutu kafin sannan. Inna lillahi, Hajiya Rabi, wai me kike faɗa haka? Ban fahimce ki ba wallahi. Labarin abin da ya faru ta mayan mata, da sauri ko ta shirya za ta tawo asibitin don abin babba ne sosai. Hajiya Rabi tana nan tana ta masa safa Marwa Hajiya Zina ta shigo asibitin. Da sauri ta nufi wajenta kamar an je hota, ita ma ɗauke da tashin hankali a fuskarta. Yaya jikin yarinya ta farfado? Ina kuwa ta farfado Hajiya Zina? Har yanzu likitoci ba su ce min komai ba. Tun san da ne miki waya nake zaune a wajen nan ban motsa ba. A'a, ai ko ya kamata ki dan zauna ki samu nutsuwa. Insha Allah kyakkyawan labari za mu ji. Kada ma ki dami kin ji? ruwa ta ɗauko a firij in wajen ta bawa hajiya rabi ta sha suna nan a zaune babu mai cewa komai wata nos ta fito hajiya kar ki dami ki ta samu sauki sosai sai dai da yake jikinta ya yi weak to tana buƙatar ɗan hutu kafin ta dawo normal yanzu bacci take kenan babu abin da yake damunta eh babu wata matsala za ku iya shiga ma amma kada ku tashe ta daga baccin a tare suka shiga ɗakin da jawayar ke kwance ita kaɗai ce a ɗakin kasancewa vip patient ce kamar yadda nurse ta faɗa bacci take yi hankali kwance hakan ne kuma ya sake kwantar da guntun tashin hankalin da hajiya rabu take ciki da alama ta samu sauki amma menene abin yi na gaba kenan hajiya rabu ta faɗa tana dafa da hannun hajiya zina abin yi ɗaya ne shine kawai mu dawo da aurenta zuwa lokaci ɗaya da wacce matsiya ce yarinya kawai ta hakan ne kawai za mu cece ta daga sake cutar da kanta ajiya zuciya ta sauke jin abin da hajiya zina ta faɗa kuma dama abin da take so ta ji kenan tun ɗazu kenan, hakan yayi kan yanzu idan ta tashi zan sanar da ita abin da ake ciki sai ki sanarwa da shi abban Jabir din ya turo kawunnansa sai a tsaye da magana ita ma a saka ranar kar ki damu ki dauka komai ya faru ya gama dama ai babu wanda bai san da zancen ba kawai a saka ranar duka lokaci guda kin ga daga nan sai mu san yadda zamu yi da ita waccan din to ya zancen ita kuma waccan yarinya da kika kawo ba kya duba me take yi kina ganin ba za ta ba mu matsala ba kuwa ni ma nayi wannan tunanin shi yasa ma na sa iyani ta samo min dattijuwa wacce za ta dinga kula min da shige da ficensa duka saboda barin ta yi abin da ta ga dama ba tare da sanin kowa ba akwai hatsari sosai. Gaskiya kam, yanzu idan ta tashi sai a fara magana shirye-shiryen ko? Daga haka hankalin Hajiya Rabi ya kwanta, dan dai ba za ta so ciwon yarta ba, amma jin labarin abin da Jawahir ta ga kowa ya sa an saka rana fiye da yadda take tsammani. Da alama burin ta zai cika na ganin ikon Jan family a hannun yarta. Za ta yi komai ko wajen ganin sauran matan Sabi ba su haihu ba kafin yarta. Dan ita ba bata zama mata threat kamar Bombi da Jalila ba. Mutane ba su yi tsammani ba sai jin wani baikon suka yi na Jabir. Wato dai nan da wata uku mata biyu zai aura lokaci guda kuma rana ɗaya. Surutu ko babu mai tsaye da shi a wannan lokacin da ya taso. Ko kaɗan Bombi bata ji komai ba da ta ji labarin. Dan dama ta yi tunanin hakan daga Jawahir ko Hajiya Rabi. A duk lokacin da labarin baikonsa da Jalila ya isa gare su. Abin so funny. Ashe gidan nan zai zama filin nishaɗi kenan. Bombi ta faɗa tana aika ƙaramar dariya. Me yasa kika ce haka Aunty Maryam? Oh, ke baki gani ba? mata uku a waje ɗaya ai za a sha kallo kuma kowacensu tana ji da nata salon na ji kina zancen mata uku amma ni kuma mata hudu nake tunanin za su zauna a nan ɗin ko beside ai kallo ma yana ga drama da za ku yi da su ni wannan za ta fi burge ni Iliyan ta faɗa tana kallon wani waje daban yayin da wani bangare kuma nata yana dariya ƙasa-ƙasa. Hmm. Kar ki saka ni a jerin matansa masu zama su kishi domin sa. Ni mai tafiya ce idan na gama abin da zan yi. Anya tafiya nan za ta yiwu? Idan zuciyar mai tafiya kuma ta kafi a nan fa. Hiliyan, yi haƙuri na daina bari ma na je naga haidar ya tashi haidar zaka sha kallon faɗan mamarka da kishiyoyinta kenan daga haka ta bakko didan da take yo maganar wanda ya sa ban biyin murmushi tana jijjiga kai malika na faɗa miki ki bani hanya na je wajen ubanki ban cika sayyada ta tun ba idan har bari suka kashe min jika menene amfani na kenan a gidan nan iya me yasa kike haka ne tun jiya da daddare nake faɗa miki matan nan fa yana son su kuma shi zai zauna da su ke me naki a ciki to fi sabilillahi me nawa a ciki kin ci gidanku da me ruwana a ciki malika mata hudu a tare a ina kun kuma sai iya gamsar da mata hudu yana da kuruciyarsa shi ba sarauki ba duk da kakan ku jarababbe ne zai iya gado amma ina shi ina mata huɗu? saboda sun haife shi sai na basu su tsufar da shi da wuri duk wannan ai ba laifin kowa bane sai na zinatu munafikar mata ta mai da yaran nan kamar injin na mai kama da mutane na cikin talabijin allazi aiki ina zaka je aiki ina ka fito aiki sai san naka sashi tukuna za su ji daɗi Malika ta kama kanta tana rintse ido. Gaba ɗaya kanta ciwo yake na masifa da sai ya ta kwana tana balbala mata. Ita bata ji zomo ba, amma kuma ita ce da gudu. Yanzu Malika ina magana kika yi kunnen uwar shegu da ni ko? Me zan ce miki to iya, na yi iyayi na. In kin ga za ki je to ki je. Amma kar ki manta idan Abba ya ji hayaniya su ma yake yi saboda ciwon sa. Kina zuwa kika yi hayaniya zai suma sai an kai shi asibiti. Zaro ido tai tare da yin gajeren tunani. Asibiti kuma ke yan nan. Kadda jikin nasa ne ya tashi. jikinsa bai tashi ba amma idan kika je kika hayaniya zai tashi a'a ni ko ina zan ba jikinsa ya tashi yan nan abin da ake neman lafiya ta samu to ba zan je shashen naku ba amma ki kira min ita uwar taki daga can kuma ki sa a yi min kunun tsamiya ki kawo min ina nan ina jiran ki saura kuma ki mai da ni gobe ba ki shanya ni ba ki dawo ba ta karasa magana tana zama akan kujerarta tana hamma malika ta jijjiga kai tana dariya ƙasa ƙasa Dan kwa kamar ta sani ba za ta dawo ɗin ba Kunun ma aikowa za ta yi a kawo mata Ba za ma ta koma sashen ba sai ta manta da zancen auren Jabir ɗin tukunna. Haba, nan ne ya tsohuwa kai. Sai da na ce abba ya bar ni na bar kasan da na tafi karatu yaƙi. Babu abin da nake fuskanta a gidan na sai fitinar rigima. Siya Abdul sun ji daɗin su ba sa ƙasar. Ya Jabir ne kaɗai ke shan wahala tare da mu. Ko me yasa mu take aura maka wayannan matan oho? Ba za ta baka ka huta ba. Bari ma na shiga sashen nasa ma na gani menene a ciki. Ta karasa magana cikin damuwa tare da yin hanyar da za ta kai ta sashen Jabir ɗin. Tafiya take tana kalle-kalle ta isa wajen. Wulga mutum ta gani ta cikin bishiyoyin wajen. Sai da ta sake duba ta ga ashe mata biyu ne suka nufo hanyar da take. Su ma da alaman sasan za su shiga. Tun daga nesa ta yi tsammanin dama matar yayin nata ce da mai aikinta. Da su kaɗai ne a wajen sai lubuna. Ita kuma ta fi haka girma sosai. Suna isowa wajen Malika ta kalli wani wajen. Dan ta san me za ta ce da su ba. Cikin ƙaramin murya ta ce, Matar ya Jabir ina kwana? Lafiya. Shi ne abin da Bambi ta faɗa a takaice, kana ta hanyar shiga ciki. Binta ta yi da kallo, a ranta ta ce, dama da ganin yanayinta ba ta son mutane. Gani ta Hiliyan ta miƙo mata hannu tana murmushi, wacce ba za ta wuce sa'ar ta ba. Barka dai Malika, ya kike? Mm, barka, amma ta ya kika san sunana? La, ya za a ina zaune a gidan a matsayin mai mata aiki kuma na kasa sanin family ɗin mijinta. Kenan ita ta san mu duka? Babu wanda bata sani ba a cikin danginku. ku. Kar ki damu da yadda kika ga ta yi miki, ba ta da sauran sabo da mutane ne. Amma yadda kika ganta ba haka take ba, tana da kirki sosai antin naki. Ke ma za ki gane hakan wata rana. Mm, na gani kam, kowa yana cewa ba ta da mutunci, amma ni kuma sai na ji ta burge na kawai. Bari na tafi, sai dai ban san sunan ki ba. Da malam bincan zan shiga. Ni suna na Hiliyan, kuma tun da har kin zo na ki zo mu shiga ciki mana ki huta. A'a ba komai. Wace irin kanwace ba za ta shiga gidan yayanta ba? Ki zo mu shiga ciki kawai, kada ki damu. Iliyan ta ja hannun Malika suka shiga sashen bombi. Yauwa, tun da kin gama surutun kin shigo da komin haidar gashi can ya tashi ina jiyo kukansa. Ni bari na je na ɗebo kulolin abincin can, na san zuwa yanzu ya gama da su. Sai da ta gama magana ta kula da Malika wacce hannunta ke rike da na Hiliyan ɗin. Saurin cire hannunta ta daga na Hiliyan ta sun koyar da kai, Dan ta san matar yayin nata bata tsammaci ta a falon ba. Bata ce komai ba, duk da ta yi mamakin ganin Malika ɗin. Sai ma buɗe ƙofa da ta shiga sashen Jabir ɗin. Kar ki damu, ba abin da za ta ce. zo mu je ɗaki na. Binta ta a baya kamar jela, sai da ta ɗauko haidar da ɗakin bombi kafin suka nufi nata ɗakin. Kuka yake lokacin da ta shiga, amma tana ɗaukar saye shiru. Shi ma idansa irin na uwarsa. Mm, idansa iri ɗaya ne. Daga haka Malika bata sake tambaya ba, ita ma kuma Helen bata sake mata ƙarin bayani ba. Wanka ta masa a ban ɗaki ta fito. Tana shirya shi suna magana haka sama-sama da Malika, wacce take zaune a bakin gadan. Na ga yau da makaranta ko? Baki je ba ne? Ba ni da lecture ne yau, Madina ce kawai take da, kuma ita matan da za ta tafi. Kefa, wace makaranta kike yi? Ni iya diploma ne na gama. Ayya, kuma kina so ki shiga ba? Eh to, ina aiki bayan nayi karatun, na ajiye ni saboda wani dalili. Ayya, da alama kina ji da matar ya jabiya. Dan naga tsakanin ku kaman ba mai aiki da uwar gidanta ba. Sai yaya da kanwa ko? Eh mana, haka nake gani. Kusan hakan ne ma. Dan Allah da abin da kika gani a sashen nan kada ki faɗa kowa me yake faruwa a wajen nan kin ji? in ba roƙa da yawa ba har da hajiya zina ma la kada ki damu insha Allah ba zan faɗa wa kowa ba na ji daɗin yadda kika sake da ni daga ta da ke ni ma na ji daɗin magana da ke let's be friends kamar ku dama kin san bani da ita in dai bani da lecture zaman gidan nan gundura ta yake yi sai na rasa me zan yi waya ma gajiya nake yi da dannawa yanzu kam na samu abokiyar hira i hope dai ba zan takura miki ba ko ba wani takura ni ma ina samu abokiyar hira bombi ce ta turo kofar sana tsaka da hirar su ma ita suke kallo miƙo min ɗana idan kin gama shirya shi duk sanda kuka gama hirar kuma sai ku fito ku same ni masu sauraro ku yi haƙuri mu da aya ana sai mun haɗu da ku a kashi na gaba ku kasance tare da pinkish lady sai an jima